wa imaratu hadhihi bai'a sama kaɗan ko na dai to faɗi tambayar ka yanzu خوف sai ɗaya نفسه وقال سيد فإن خطر hatta to kuna ne ba wurin na bane ba ma da afi eh, badal ahawali ka bai sawwafa bi zalika nan fadi ba sawwafa bi zalika wa oh, da nafsuhu ko wa kan to fadi tamban kana yau wa an nafsuhu wa qala nan ne kin da dan kauli waye ne magana wa qala shi ne yake ga a A'a shi dai wanda baya son alkiyama wanda ya karkata duniya ba ana magana ba wannan ya karkata duniya wannan ya ba dan duniya bai sa yi masa maganar mutuwa ko da ransa ta kala masa maganar duniya sai fa in khatara lahu al-maut eh? ko da mutuwa ta faɗo masa fi a ahwali ko ta shigo masa wal hajatu ila al-istidadi da bukatuwan al-shiri ko mutuwa ta zo masa ai shiri so ƙarshe sai yi amfani da saufa ita insha Allah mu mutu cewa shi ne sauwafa bizalika sai ya sauwafar da wani abu ce saufa afa'al saufa afa'al yawa ada nafsahu shi mutumin din tun da ba zai ta sako ba sai waran alƙawali wa kala al'ayyamu bayna yadayki ai akwai sauran kwanuka akwai sauran lokaci shi ke ya fita ko alhamdulillah eh wa wa'ada nafsahu ba hmm hmm bari mu ba ba eh atawala karshe ne mako fi wakati laya rasibuhu fatatawala inda zalika hasaratahu sai fatatawala hasaratahu kenan sai tsawaitar da bakin cikinsa inda dalika bai na yadaiki eh bai na bayan yadaiki da yana magana da ransa ne yi rai ko ta mata ce al'ayyamu na baro shi can ban gani ba eh na gane na na ya karanta wurin aiki والأيام أدور وقال الأيام بين بين وصلي بين يديك كل إن شيء دران فسكي ستونا إيه. آه. أي تو أي كذونا يديك سنة بين مغانا دران فنيبا وصلي كثوا أكيد كده كلورة سنة جسنيا أكيد فإن خطر له الموت هو في بعض الأحوال والحاجة إلى الاستعداد له sawwafa bidhalika wa wa'ada nafsahu ko nafsu ba mace ce wa qala hadali nafsihi kenan al ayyamu wannan nafsa din ni na mai da shi fa'idini a mafaulun bayan a shi yake magana da baran ne ya kawo labarin shi kuma yake bai da wadana nafsa ko da ka ce mafa'ulun biyu nake ma mafa'ulun biyu ne ka kawo a da nafsa ko eh eh kun inda yake magana? Eh, baya ka sanya koma, wala ya ƙadiru قربه ولا يقدر إيه، قربه كم مثلا وفنتم قال إيه، فينهو عن ذكر الموت ولا يقدر قرب الموت إيه. نعم ايه, إيه، ويستدل بشغل بعد شغله sai ya ransa da harka bayan harka ila an taqta ifahu almaniyatu fi waqatin la yahtasibuhu kaga wannan fatat ulu hasalatuhu kaga dole bakin cikin sa zai daɗa yawa tun da bai bai shiya ba nam to yanzu sai a ce ga sabo wa aktsaru siyahi ahalin nari kaga nan kun mana maimai mun gano inda bana duk wannan magana aka ɗora tun da aka ce fala ya zaro ya sauwi fuku wa ya akhiru wa aktsaru siyah ahalin nari yawancin kururuwan yan wuta min saufa yawancin inda asara kan samu mutum daga saufa zan yi ne zan yi ne zan yi ne nan ne inda mutum ya fi zamewa inda aka fi zamewa daga duk inda ake samewa ba idan saufa ya ƙoro na wa hasarata din saufa kai ci ona bala inda na shiga daga saufa saufa ta jan ina zan yi zan yi gashi ban yi ba lokaci ya wuce wa aslun hafi al-amani ha asalin wannan burace burace dukkan su abin da jinyo su gaba daya ne hubbud duniya ba ta shi na aka faɗi shi ba aka ce ila anna sababa fi tuli al-amali shay'ani ahaduhuma hubbud duniya wa thani fa'rush wannan sami ba a zo shi ba ya wannan ce to haka nan kullu hubbud duniya wal anfu biha da nutsuwa da duniya mutum ga duniya na in ya same ta shi kenan ya nutsu da ita hankalinsa ya kwanta in ya samu duniya nutsuwa da samun duniya wal gafalatu an qaulin nabi da shagala daga zancen nan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a habib ma shi ita fa innaka mufariqahu abinda duk za ka so ka je ka so shi kai ta tsaye amma fa za ka rabu shi yadda ka kwalla farai a gidanka bukkarka da kake gyarawa to za ka basta yadda ka kwalla farai ka wannan a motan ka kullun gyara kullun gyara ta gyaru ta dinga tafiya daidai za ka basta nan in mata ce kake gani kullun ka gata za ka basta nan saboda haka nan in ma abokai kake da su jama'a kake da su mulki ne ka za ka bashin. duk abin da za ka so ka so shi sannu sannu eh, kai masa rikon lokaci ne wani abu ne da izo kamar yanzu karatu na muna yin karatu na kwana da shirin ana gama ko kafin a gama ma lokacin sana da zai tashi sai mun gama sai dai mu sake a to haka rayuwar duniya nan take don da za mu ɗauke shi a iya irin kwatankwacin karatu na damun sauƙi samun abubuwa tun da duk abin da za ka so shi sannu sannu za ka tafi kamar shi a nan to a sababu sani kamar yadda aka faɗi aljihar kamar ya yi mana farko ya mana ya rufe mana da shi ainihin abin nan wahu annal insana ya awwalu ala shababihi mutum kan dogara da ƙuruciyarsa yakan ga duk mai ƙuruciya da lafiya yana ga komai zai yiwuwa ba wai ya ɗauka ba za a mutu ba amma dai yana ganin sai dai wata kabbara wuyar taba ido ƙurbal bauti yana nesatar da kusancin mutuwa a gare shi yana nesatar da kusancin mutuwa tare da matasa أو ليس يتفكر المسكين ما مسكين جبان أبايا ما يتغني في أن مشايخ بلده أو فبتنجرنسو لو عدوا كانوا أقل من العشر من العشر من العشر بكتب إيه بوه كيف إيه سبوما daga yara zuwa 'yan tsakiya-tsakiya masu da shiga tsofa amma an ka dubi tsofaffin su ne suka ba su kai bisa goma ba hmm? a ma hankali su ne suke ɗan yanzu ba jiya wani wannan kwanan nan ya fara zuwa muna tare da shi tun tuni amma fara zuwa sakarci ya daɗi kana magana da shi alin jibril jiya da ya matsa ya matsa ke bayo ya na zo ga shi ka Mun tuho sun yi mai wannan na angon ma'azu ya tako ya tako ya tako ya ajiye kujerar sa sai ya zo nan muka zauna shi to baka bai fi maka ban mu zo mu kara kan yawa hmm? dan ka duba tsofaffi ya baban kamaru ya baban tsarin can ga biyu a nan da ɗaya a can ku koma an biyo lari a ga alaji garba shi ma ina cikin waɗanda suke dai abin da su su dai da za a duba a kewayo a je a kewayon an duba a anguwa su zai ga tsofaffin cikin ba su kai ɗaya bisa goma ba ina tana suke da su mutu su ma ai su taso da yawa kada su da sun mutu nan ne suka tsallaba Idan don haka za ka yi mutuwa ta fi kusanci da matasa su ne lokacin da ke ratsa su yan kaɗan suke kai labari to ka kuwa inda wanda ya kamata ya fi kyankyantan da a to dai a wannan jikon na matasa ya fi yawa tsautsayi da da ya fi faɗa musu matan ma haka ne aƙallu min al-ashir wa innama qallu tsofaffi sun yi kaɗan ne li'anna al-mauta fi shababi aksar ta biyo a matasa wa ila an yamuta shaykhun anin in kada ya mutu alfu sabiyyi wa shabbi kafin tsoho ya mutu to ainihin yaro dubu ya mutu da matashi wannan haɗu har wanda ke haifar ƙanana ƙanana nan kenan kafin su zo duniya kafin su zama samarin to mutuwa in an tarkata su su kafewa dubu zai mutu kafin a zo tsoho ɗaya da aka da mutu biyar sun mutu wani da sun mutu masa shi ne kadai kenan wa kada ya taso da shafa shi yana roƙuwa da lafiyarsa amma irin mutuwan su malam ka mutuwan da za a yi malam ka daɗe baka manta ta banka lokacin da muka zama masallacin nan ban manta wani yaro nan ya zo fa ya yi ita itikafi yaro ne bai kai ma manzila a ce masa ya kai magana aure ba sai dai akwai gata amma dai su anin ya aure ma ba ta tafi ba ya zo ya yi itikafin sa wata guda yi yake ya yanzu ba zai je gida yi wanka daga na ebo eh, kallon haka zo sallar iri ya je ya gida ebo eh, su taba ba su sallar idi sannan ya bi gai da wancan ya gai da wannan da daddare ke gagarin kuma ta kai masa da kyau kuma ta ma haka ne nan ne mun fi kusa da su haka mun fi kanin ne da na kan maza wala ya dari annal mota ya ati faja'a mutuwa ka take zuwa kwatsam wai ne taba da zalika ko da ya ga abun nisan abun fa innal marada rashin lafiya ya ake faja'a haka yi afuwa Wai idza marida lam yakun al mawt ba'ida idan mutum kwanta ce to mutuwa ko ai ba ta zama nesa ba kai mamaki mala in ka kwanta ciwo sai ka ji gaba ɗaya komai na ka ya tsinke ka dinga shakkan anye ko zai dawo anye ko zai dawo sai ga ka tashi kana gane da shayi wannan jiko inda bai ciwo ma ciwo yake da ciwon can inda ke damun ka amma a jinka har da ke jikin ka za ka je shi ma shi ma ya an hace to dai yadda aka ce da kawai zai ce ka to ana yi wani lokaci an an kwanta ba ta a eh ba ta zama wa'azi to ai da daman abubuwa za ka iske malam in an ce ga kaza ga kaza mutane su ba sa ɗauka masu wani shi sai su su ɗauki wani abu daban maimakon batalan da abin da aka zama aka ta labari uwu ya ikon Allah haka ba lokaci ka ba ikon ba haka ba lokaci ka haka ba a zauna a ita magana da ba a magana tun da wannan ya tsallake to duka sauran na suna dab da tafiya komai zai iya yiwa ku ba a wasuwa da wani illa labarin yadda ya mutu ba kamar magana mutumin wanda ya huzawa ya fa Hmm? ya fito da gudu ya ji san shi dare masa dan irin kamun gangancin nan mutum wanda kamun bindika ya shi kamun ganganci ya gama ya yabu na ya fi da kansa bango shi nan kuma ba san ba menene to ga daga nan ya dinga ce, oh ina cin abincin tashi oh ina kaza kaza ya tashi sauran matasa ba su ce to lamarin nan komai zai yaukuwa tsofaffi kan dama ba ka magana maridan lam yakun al ba idan. walau fakara da zai yi tunani wa alima annal mauta laisa lahu wakatan makhsus mutuwa ba ta da wani lokaci ta kamaimai sai ba ta lokaci da daddare ko da rana ko da safe ko da yamma ba da wani lokaci da rani ko da damina da sanyi ko da zafi ko yin shi mutuwa ake sai dai mutuwa ka bata ba min saifi wa shita'in wa rabi'in wa kharifin wa laylin wa nahari wala huwa muqayyadun bi sillin makhsusin bai tsaya da wasu shekaru ta kamar ba wani za ka ga ana haifan shi ma ba na wannan ya nuna kuma lokacin da haihuwar nan ta taso ina rayu a hanya ne ya mutu hanyar zuwa duniya ya shigo ya gangaro zai sako duniya shi kenan zan ya kuma ya sauko ba na shi gangan jikin ne ta zo duniya wani ya zo ɗin kafin suna ya tsallake wani bayan suna ya wuce za ga masu wucewa kafin suna kai kore auka ga an haifi yaro sai dai ka dinga ganin masa kusa da mutuwa yake to Allah ne iko yanzu zai raya wannan Allah ne iko yanzu zai raya wannan ɗaukan shi ma ba daɗi sai dai kuwa shi kau, lagwai lagwai shi isa Allah ya wa uwa mace halitta ta tausayi ya sa dama Allah ke ce a ita ka abata abubuwa manya ba ta iya yin shugabanci ba ta iya jagoranci ba ta limanci ba ta kaza halittar da aka yi mata ta musamman ce ta tausayi don reno don ta reni amma ba a yi mata halittar ta yi shugabanci ba ba a yi mata halittar da za ta jagoranci kaza ba ta jagoranci kaza ba shi kuma miji dama ga halittar da aka yi maka akwai gautsi amma akwai kwakwalwa kwakwalwar namiji ta fi ta mace saboda shi ga abin da aka lace saboda shi ita ko wannan reno tausayi jin ƙayi wala huwa muqayyadun bi sinni makhsusin min sha'bin wa shaykhin aw kahlik aw ghayrihi li'idami dhalika indahu la'azima dhalika indahu da yayi la'akari da wannan lamarin da ya girma a wurin sa wasta'adda lil maut nan me da kari shita a tsarifin zafi sanyi bazara